آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة من شجاع دار العرباء دار الشاشدة دوات شعبات hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 daidai da uku ga watan fabrairu shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa kin liman Allah da yadda su da kaddara wasu ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin ya motos da ke nan jakshin na mtd sabon garin zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin tsariku tsorisai na babban malamin musulunci a shekh wahid ibn abdulsalami ibadi muna roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatunmu na goma sha bakwai cikin jerin gwanon karatuka wani littafi mai albarka muna cikin kitabu sala matattaran bayanai game da sallah a yau insha Allah za mu tashi babu qabli a awwal babin da yake karantar da mu falalar yin sallah a tsauhun gaba Allahu musulmi aikin alkhairi ba a tsayawa a baya duk inda ake aikin alkhairi kai maza maza ka zo gaba Allah ta'ala yana cewa fastabiqul khairat ku yi gaggawa wajen yin aikin alkhairi in dai za a yi aikin alkhairi kar ka kuskura ka zama kana baya-baya zama gaba-gaba a wajen aikin alkhairi in za a yi sallah ka zama kana tsohon gaba in ta kudige ka rasa samun tsohon gaba zan tsoho na biyu in haka bai samu ba ka zama tsoho na uku in ba ka samu kanka a tsoho na uku ba to gaskiya alkhairi da yawa ya kuce maka Allah ta'ala ka bani ikon zama a gaba gaba wajen aikin alkhairi mara ya kawo falaloli mabambanta wanda musulmi yake samu idan dai yana yin sallah a sauhun gaba falala na farko malam yace man salla fi safil awwali sallallahu alaihi wa malaikatahu duk wanda yake yin sallah a tsawon gaba to Allah yana mai salati mala'ikun Allah suna mishi salati wako ka san nauyin abin da za a yi maka kuwa Allah ta'ala yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da kanshi da mala'ikun Allah suna yin salati ga annabi ya ayyuhal kwallo a nan alaihi wa mota taslima ya gwada kwan imani ku yi ma annabi salati ku mika wuya ku yi saranda to salatin da Allah yake ma annabi da salatin da mala'iku suke yi ma annabi aka ce to kai ma in kai salla a sauhun gaba Allah zai maka salati mala'iku za su yi maka salati bambancinka ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mutane su yi maka salati ba idan kuma aka ce salatin Allah gabawa shine Allah ya yabe ka a cikin mala'iku idan Allah ya yabe ka a cikin mala'iku to Allah ya yi maka salati to za ka samu wannan falala da daraja idan kana sallah a fahun gaba malai yake rawa Abu Dawuda وصحاه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول صلى الله عليه وآله وسلم أبو داود يا رويت حديث شيخ الألباني إن قلت daga barahu dan azibin Allah ya kare da a gare shi yake Kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam ya kasance ya takhallalu saffa yana tsatsefa sauhu min nasiyatin ila nasiyatin daga bango zuwa bango in za a yi sallah annabi yakan biyo tun daga farko farkon bango har ya zuwa ƙarshe Me annabi yake yi yamfahu sudurana annabi yana shafa kirjinmu wa kibana yana shafa kafaɗunmu, mana annabi ya zama yi daidai haka annabi zai gero. yana duddubawa wane ne ya bankaro wane ne ya tsuke wane ne ya karkace wane ne ya mokaɗe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita sauhu daga farko zuwa ƙarshe idan annabi ya duba ƙyarjinmu, sai kuma ya dawo ya kalli allon mu ya tabbatar da ya miƙe waya ƙudu manzala yana cewa la tahtalifu kar ku dinga sassafawa wannan ya shiki wannan ya yi waje wannan ya bokare wannan ya ba ta tahtalifa kulubukun. sai zukatanku sai ta sassafa sai ya zama son zuciya ya shiga cikin wato ya shiga cikin ku barna ta auku a tsakaninku idan zuciya ba ta haɗu ba ko gangan jiki ya haɗu aikin banza ne idan zuciya ta haɗu mutum yana da can iraki kai kana garin kuhunkuli sai ka zama uwa ɗaya uba ɗaya amma idan zuciya ta saba sai ka ga ku ɗaya ku ɗaya ku ɗaya kuna gaba da juna to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin abin da ke hada kan al'ummar musulmi akwai daidaita sauhu annabi ya ce kar ku dinga fafawa sai Allah ya faba zukatan ko kuma sai zukatan ku su wannan yayi nan wannan yayi can wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikun Allah yusalluna ala sufufil awwal suna yin salati a ainihin mutanen tsohon gaba da aka dole ya salla a tsohon gaba ya samu wani alkhairi ya samu wani falala daga gurin Allah madaukakin sarki da kuma mala'ikun Allah Allah ka datar da mu abin da ake nufi da Allah da mala'iku suna ma wani salati salatullahi sana'un fil mala'il a'ala idan aka ce Allah ya yi maka Falaci, to Allah ya yabe ka a gaban nagartattun bayi su ne mala'iku idan kuma aka ce mala'iku sun maka salati to ana nufin sun neman maka gafara a wurin Allah ya koli mamun juma'a ya hau mumbari ya ware kai maka addu'a in za ka gida ne, kuma kana kyauta tabbatan Allah ya saurara ma liman ko da Allah bai saurara ma liman ba ai ya saurara ma mamu domin a cikin mamun wani ya ce a mai shi ya ka aiki. to ina ga mala'iku sai Allah ya gafarta maka Allah ya yi maka me ka rasa ai baka rasa komai ba da haka ina kwadaitar da kaina ina kwadaitar da junan mu kowa yi kokari ya samu kawun gaba to amma da hukuncin mutum ya zo karfe sha ɗaya ya kama guri kuma ya tafiya shi ba shi zai dawo ba sai an tada sallah sai ce nan guri na ne ya su ko biya halatta ba me dalilin ka akwai me shi shi aljami ne shi ma mutum ne ai yawwa ya kamata kun san akwai manci da bai halasta ba da bai kamata ba kuna ganewa akwai bambanci da mutum ya yi abu ka ce bai halatta ba yana da bambanci da ka ce mene bai kamata kuma nan kalukunan matsalaci wakati matsalaci kaban makamar zari duk wanda ya riga ka zuwa matsalaci inda ya zauna a gudun ba za ka tashe shi ba duk wanda ya raga ka mutuwa aka binne shi a makamansa in ka mutu daga baya za a daga shi a ce to a haƙe shi a fa wani wanda aka fara sawa wurin ya zama nawa to haka masallaci yake masallaci wakafi ne babu mai shi babu mai guri a masallaci sai yi imam alagafar da liman yana da guri duk wanda ba liman ba ya famu guri ya zauna ka ce na yi hukin nan nawa ne ba naka ba ne na ka ne in ka zo ka tsaya in ba ka zo ba shi ke nan kanar shi kun fahimci wannan ya aka wannan kurakura ana samun su a masallacin juma sai mutum ko ya shimfiɗa tabar mashi karfe takwas da rai kawai sai ya tafi kabu-kabu da mota shi ya ɗibi fasinja ya tafi ka kaduna ya dawo ya ga ayyanzu sha ɗaya ne ka ɗiban wasu ya kai su jaji ko da zai dawo karfe ɗaya saura liman ya hau mumbali sai ga ya zo ya ratso mutane wai ya hajji tsaho ko kallon shi karfe amma in kana son wuri ka zo da wuri ka zauna in ka zo ka zauna ba da zai shashe ka ina fatan fahimci wannan da kyau guda haka ina kwadaitar da kaina ina kwadaitar da mu sallah tsohon gaba amma kada wani ya bukin ya ce guri na ne bukin shine in ka zo ka zauna amma akwai bambanci da mutumin da ya zo ya kama guri sai ya yi alwala ya yi nafila ila ya zauna yana tasbihi sai albashi ta kare sai ya cire hularsa sai ya je yi alwala ya dawo to nan bai halatta wani ya dauke mai hula ba kun gani a ka ajiye ne kai tafiyar ka ka tafi giwa ka dawo wai kai ka yi riga ka yi bukin wannan bai a halatta ba amma kana dan nan kana zaune sai aka kira ka a waya sai ka ajiye hularka ko wayarka ko wani littafinka ko wata alama sai ka fita kai waya ka dawo to kada wani ya ce a fasallaci wakafi ne na Allah ne eh wakafi ne na Allah ne amma annabi ya ce duk wanda ya zauna a guri in ya je ya dawo shi ya fi cancanta da gurin daga wa wani wanda ba shi ba an fahimci wannan da kyau jama'a musulmi Allah ka gafarta mana to da haka idan aka ce Allah yana maka salati to Allah yana yabanka a cikin mala'iku idan aka ce mala'iku suna maka salati ana nufin mala'iku suna roƙa maka gafara Allah ka gafarta mana روى ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول للي ألا ده ملائكم سنعين صلاتي قوات الجزء صلى صوهم ربا وانا حديث ينامنا من فلنا صلى صوهم ربا قبانا أنكروا حديث فرقوه شيء inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala sufufi kuna gane Ina ka ce a sufufi ƙahu ɗaya ne ko da yawa da yawa Allah da mala'iku suna yin salati ga waɗanda da farko-farko Kisa in ba kuma ta ba a farkon karatu cewa ne in za a yi tsalla ka yi ƙoƙari ka samu kanka a ƙahu na nawa in baka samu kanka a sauhu na ne baka samu kanka a ina in baka samu kanka a na biyu baka samu kanka a nanawa? to duk waɗannan Allah yana musu falaki na ɗaya na biyu na uku shi sa a wannan ruwa yake inna Allah wa kwallo na ala sufufi kan sauhu malamai sun yi sabani kan jam'i yana farawa daga nawa ne daga biyu jam'i ne ko uku wasu ka ce daga biyu idan aka samu biyu an samu jami'i, ina muka gane haka masu sallah idan mutum suka yi sallah su biyu sun yi jami'i ko ba su jam'i ba sun yi jami'i, wasu malamai suka ce a jami'i yana farawa daga uku ne to da haka idan ka zo faɗan falalar sauru za ka ga sauru na ɗaya na biyu na uku da ka wuce sauru na uku to ka shiga gaba gari kuna ganewa shi sa hadisin najashi da ya rasu sahabin da ya rawaito hadisin yake na yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da jashi ya rasu ina sauhu na uku don ya nuna masa sauhu na ɗaya yana da falala na biyu yana da falala na uku yana da falala na hudu sauhun talakawa ne kun fa a masallaci akwai masu arziki akwai talakawa idan da ce masu arziki ina nufin masu samun lada da yawa kaga ladan ya fi kowa arziki a sallah idan ladan ya kira sallah mutum ɗari suka yi sallah adadin mutum ɗarin nan za a ba shi lada sallah shi plus ɗari ɗari da ɗaya mutum na biyu liman idan mutum dubu suka yi sallah a bayan liman liman yana da ladan su duka sai waɗanda suka yi sallah a sahun farko sai na biyu sai na uku amma kai kana can a sahu na ƙarshe baka more ba da haka hadisi na farko yake tsohon farko ma'ana bahaushe yana da jam'in tsohu ya kuna tsohu da haufa tsohu in ya wuce ɗaya kai biyu uku ya kuna shi a wannan ba hausa wani akwai abin da bai da ba bahaushe bai da jam'in tsohu da wannan ba hausa ba ne ba jam'i kawai tsohu na ɗaya na biyu na uku kuna ganewa kamar ruwa ne bai da jami ruwa bai da jami yanzu idan ka zuba ruwa a wannan kofin ya sunan shi in ka samu ruwa duran guda ya sunan shi in ka samu ruwa tanka guda ya sunan shi bai da jami an gane ko to tsawo na ɗaya na biyu na uku duka tsawo ne kamar ba fata tare da ni kuna ganewa Ko hadisi na farko kenan amma hadisi na biyu hadisin Abraham ibn ofis ya ce inna Allah wa malaikatahu lalle Allah da malaikun Allah yi na ala safil awwali suna yin salati ga na nawa na daya ya nuna da na daya da na biyu da na uku da ana musu salati amma na daya salatin su na musamman kun gane ko Allah ka dace da mu a ci nan hadisai guda biyu za mu fahimci abubuwa kamar haka abu na farko falalayin sallah a farko farko na ɗaya na biyu na uku lafiya ma a safil awwal ma da yake musamman sahu na farko amma alherin bai tsaya a na farko ba kuna ganewa kuwa alherin ya hada da sahu nawa na biyu da na uku amma wanne ne suka fi morewa na ɗaya abu na biyan bagilin imani an yi fawon sofofa kabla da kowai ya kamata da liman ya dinga daidaita sauru gabanin ya shiga kwallo kun ga bude limaman mai yanzu Allah ya saka musu da alkhairi suna daidaita sauru ne da lafazi yana sai na cewa daidaita sauru istaqimu wani lokaci har da ladan shi ladan ya ce a daidaita sauru zangayi ko san zangayi karambani ba ko in ce shi shi kalmar ta ɗanyi nauyi kaɗan ko asalin daidaita sauru na waye na liman Allahumma sai in liman ya nada wani yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi kuma ya tarsa kuma dan fasali ya kasance yakan yi tarsa ai wajen da yake tsawo kullum idan na zo magana tsawo ina kan kira abu biyu abu na farko babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilal ibn abi rabah bilal ibn abi rabah lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka yi annabi sallah bilal sai ya tattara ina shi ina shi ce zai bar madina aka yi aka yi tsaya ce ba zai tsaya ba kace me ya zafi ni in kira sallah in ta da sallah annabi ya shiga ya ba mu sallah yau in kira sallah wani ya shiga gaba ya ba da sallah ce wallahi zuciya ta ba ta iya jurewa ba ido na ba zai iya jurewa ba gara ma in bar garin bakin cikin ya fi mun sauki aka yi tsaye ce ba zai tsaya aka ce mukan maganin ka sai aka kira sayin na abubakar domin sayin na abubakar shi ya yi ta bilal daga bawa zuwa ta. ya ce haba bilal kai hakuri mana ka tuna ni'imar da muka yi maka mana da kai bawa ne muka yi jaka ce to bori za ka yi ya ce don Allah kai hakuri ai Allah ya ce wa ma li ba a wajen ya wasu ibtigha'a wadda sau wa ba sawfa ce wallahi na inda ka dan Allah ba na yi maka don bori ne. sai ka to in dai dan Allah ka yanta ni ka bar ni kawai bilal ya kasar ina shi ina shi ya bar madina sai da ya shekara biyu ko wani abu makamancin haka ya ɗauki tsawon lokaci ran nan kawai sai ce bari ya kawo ziyara madina yana zuwa madina sai aka ji labari ai da bilal ya zo aka taru aka yi lale marhabi da lokacin sallaye sai suka ce don Allah ka kira mana sallah ka tana mana zamanin annabi Muhammad lokacin sallah na yi sai bilal ya hau inda ake kiran sallah ta ya kwada kiran sallah a garin madina wannan sautin rabon da a jiki tun annabi yana da rai kafin kace mai mai noma ya tsaya mai wanki ya dakata mai tafiya ya tsaya kowa yana waigowa ina na san wannan sauti kawai sai farkowa ake masallacin annabi sallallahu alaihi bilal bai gama kiran sallah ba sai da garin madina ya barke da kuka gaba ɗaya an tuna musu rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo yin sallah bilal ya tada sallah ana sallama sallah kawai sai aka ga bilal wuf ya miƙe ya shiga ɗan dakin liman yana da rawani shimagi kun gane shimagi ko irin mayafin nan da larabawa suke yafawa ko sai ga ya jawo ya rufe kai ya dukar da kai sai ya fashe da kuka ya fara sabon kuka da ya sa mutane kuka yanzu kuma yana kuka haka sai bilal ya zafi kuma kana tuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam in mutane sun jure an yi sallah yanzu kuma ka kama kuka yace wallahi ina yin kuka ne saboda bakin cikin duk abin da annabi ya wuce ya bar mu akai na tar da ku duk kullala ta mun canza ya ce abu na farko da annabi ya mutu ya bar mu a kai na ga kun lalata shi shi ne daidaita ƙahu wannan da mutuwar annabi shekara nawa ta yau idan bilal ya dawo ne zai ci gaskiyan magana daidai tsawo abu ne mai muhimmanci abu na biyu da nake tunawa game da tsawo ina tuna babban malamin mu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ka gafarta mai wallahi malaman sunna sun yi kokari albani ya yi ƙoƙari Allah ya zafarta wata na muna yola ni da malam shi yana karatu a jami'a ne kuma ina aiki a yola sai wani bawan Allah ya ce don Allah ya tura mishi malami garu ya karantarwa sai malam albani ya ce in bar aiki na na yola in tafi garin sunan garin shalek in je in yi da'awa a can to malami na ne bayan da na sai ce ko zan je in duba in na ga zan iya zama in zauna in ba zan iya zama ba in dawo da na tafi garin a hanya sai na yanke cewa ba zan iya zuwa garin ba saboda a wancan lokacin ba hanya ramuka in kai tsalle ka fada wani ramu sai kanka ya tabo saman mota na wannan garin ma ne yake in zo gaskiya zan mishi biyayya amma ba zan zo ba da na zo na tarar da mutanen garin sun dade sun tafi gona can bayan la'asar suka dawo za a yi magariba to sai na ga abin da tun da nake a duniya ban taba gani ba sai a wannan garin da aka zo za a yi sallah liman aka tada tsawo sai na ga yayi ma wani sigine daidaita ne tsawo liman ya gyara tsawon gaba wani gabjejen kato a tsawo na biyu in ka sa kafarka wannan ke nan wani sai kamo sai cakci wannan sai haka sai ya miƙan maka da to ni gaskiya a halittar kafafuwa na haka Allah ya yi kafafuwa na da haka ko ka bankara ba za su bankaro ba ka sa ko wanda halittar suke nan. wani za su kafa shi ta buɗe wani ta yi ciki wani kuma ta yi da haka ne an sha wahala da ni sai ya kamo kafa ta ya bankaro in ya miƙa yana saki na sai yi balan to haka nan dai aka yi sallah wallahi jama'a musulmi ba ta taba ganin inda suka iya sallah a duniya kamar masallacin ba ko masallacin ka'aba masallacin makka da madina ba su iya sallah kamar wannan kauyen ba da aka gama sallah na tambaye liman na ce kai liman ya aka kuka iya sallah aka da daidaita sahu sai su wallahi wani malami ne a zari ya koya mana wani malami ya ce malam albani ya taba zuwa garin nan bai taba zuwa ba to ya aka yi ai yayi a wani kasar mai suna sifatu tsala wannan kasar da bidiyo ya yi yawo a duniya sai din ya tafi Legas. sai san garin ya je Legas sai ga kasar din sai ya so garin ba wuta a lokacin sai ya so jandare da TV da bidiyo in dare sai ya fara mutanen garin kaf sai ya danna musu kasar din malam albani duka garin sun iya sallah irin ta annabi Muhammad wallahi ko masallacin albani ba a sallah irin wannan annabi ya ce farabba muballabi aw amin sami'i da yawa wani sako zai ishe shi yayi aiki da sakon fiye da sakon wanda aka yi karatun a gaban shi mu da a gaban mu aka yi karatun duk da malam yayi karatun a gurare daban-daban yayi wani nasa a wuri to ku duba alkhairin malaman sunna shi kan shi malam albani bai san wannan aikin alkhairin da yi ba gaba ɗaya garin ahlus sunnan garin ban ce maka wasu ba sun yi sallah Allah ka ji kan albani Allah ka gafarta mai ka kauda kai akan kurakurai shi ka hada mu da shi a cikin aljanna da ka daina ne sangu yana da matukar muhimmanci a masallacai da haka ينبغي للإمام, للإمام أن يسوي الصفوف أن يسوي الصفوف قبل دخول في الصلاة يا كما تغليمين يتبت تسويا لديتا قبال منه أشهد الصلاة الله كذا biyu wanda yake nuna falalar daidaita wato sallah sauhun gaba fasul musara hati ila sassil awwali falalar ka yi gaggawa ka yi sammako ka yi ka samu sauhun farko idan ana yin sallah za a karfe ɗaya daidai yi kokari ɗaya sauran kwata sauran minti goma kai wut ka shigo masallaci ka kama guri suna can suna irga kuɗin mota kai kuma kana nan kana irga falatin Allah da mai mala'iku a gare ka ka fi su riba في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستحموا عليه لاستحموا صلى الله عليه وسلم abu huraira yake lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamun nasu ma fin nida'i da mutane sun dan da ake samu in an kira salla wa safil awwal da mutane sun dan da ake samu a sauhun gaba thumma la yajidu illa an yastahimu kuma ya zama ba za ka zama da dabba, kuma ba za ka shiga sauhun gaba ba sai an yi ƙuri'a sai an yi zaɓe sai an fito takara nastahamu da mutane sun yi takara a zaɓe su kama yanzu za ka ga ana ta rigima a kan limamai ma ba rigima akan kan dajanci fadar sun zo har kwaliki gare shi na nema limamai interview musamman limaman juma wani masallacin ana fara kina shi sai ga ya ya fara bukin wai kuna da liman ne ka san fa ana son hafizun qur'ani wai yana nufin shi fa ya da shi alqur'ani amma da ka kaji ana rigima a kan ladanci to annabi ya ce da mutane sun san ladan da ake samu a kiran sallah da sai an yi ƙuri'a sai an yi zaɓe sai an yi fasta a zuwa ce to limamin masalladarin masallacin nan yaro ko ya yi tafiya ko bai da lafiya to zuwa zai zama ladan to a zuwa yi ƙuri'a mutane uku su fito takara inda ka 'yan siyasa suna kamfen da Allah ku zafar da haka mutane za su yi saboda ladan da za a kwasa amma ina mutane ba san ladan ba da aka yi yasa wani yana ganin ma ladan matsiyaci ne akwai da suke ganin ladane ba sa kuɗi to ba dai dai ba abin da yana ladan kuɗi akwai ladane masu kuɗi kaje nan Abuja za ga ladane masu kuɗi ka tafi kafashen duniya za ga ladane masu kuɗi mu a nan Najeriya ne aka wulakanta ladanci ko a nan zare na san professor da yake kiran sama ba rage mishi daraja bai rage mishi komai ba an gane ko haka na tsawon farko da mutane sun san ladar da ake samu to lalle da sai an yi ƙuri'a sannan ka zama ka samu tsawon farko ko kuma sai an yi ƙuri'a ka zama lada to kaga su lada ne ne yanzu sama ladan yana da wahala tun yanzu shi ladarin masallacin nan zai ja alba to ya riga ya kwace maka wannan ko to karka yanzu a kwace maka tsawon farko إذا yau baka samu ba gobe ka samu in wannan sallar baka samu ba wannan sallar ka yi kokari ka samu روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون كوفا بين قلتني aulau ya alamuna mutanen duniya da su masu tsoffil al-muqaddari falala da ladan da ake samu a sauhu na gaba wani sauhu nan. sauhun farko lakanan ƙwar'atan da ya zama ƙuri'a za a yi zaɓe za a yi ƙirƙirƙe za a yi sai wani da wani za su zama a sauhun farko kun san mai ma'anar sauhun farko jama'a ma'anar wurin farko shi ne vip idan za a yi taro ba akwai vip ba akwai yan high table ko akwai kujerun gwamnoni da ministoci ko to a lahira ministocin lahira su ne masu tsalla a tsohon gaba gwamnonin lahira su ne masu tsalla a tsohon gaba talakawa a lahira su ne yan tsawon na cikin ƙarshe ko rabuwa aka zo yi da wada kusan kun za su samu ba za su samu da yawa ba waɗanda suke gaba-gaba sun kwashe lada sun kwashe kayan Allah ka ba mu ikon dacewa shi ma waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana mutum ya iya iyawan shi samu tsawon farko sannan ka yi iya iyawan ka na farko bai samu ba ko na biyu ka samu ko na uku in ka wuce na uku kuma sallah ta gaba sai ka yi sammako Allah ka dace da mu falala na uku malaki afdalul musallina afdalul muslimina man yusalli fi safil awwal in kana neman wanda fi kowa falala a cikin musulmai to shine mai sallah a kamar yadda ka sani aka zo taro kujerar gwamna daban ta shugaban kafa daban ta minista daban ta masu kuɗi daban ko su ne manya-manyan gari ko to a musulmin garin nan in kana neman wani ya falala to ka samu masu sallah a tsohon gaba wata rana a shaka buhman sudai babban limamin masallacin ka'aba ko kuma in ce ɗaya daga cikin manyan limamai domin su ba shi ne babban liman amma kuma shi ne jagoran limamin duka amma kuma ba shi ne gaba akwai wanda yake gaban shi wata rana sai zo madina a madina akwai wasu bayan Allah wanda kullum a tsawon gaba suke da ya kawo ziyara madina ta ya ce su tafi duk waɗanda suke tsawon gaba kaf a tattaro su a yau sama da su to a lokacin akwai wani ɗan najeriya ɗan jigawa yana karatu a jami'ar musulunci ta madina yana zaune a tsawon gaba yana ɗan duba karatu sai yan sanda suka aka tattara su yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tsure ya dauka wani laifi sai da aka je can sama kawai sai aka ga ashe su dai ne shirya musu walima aka ci abinci aka gana da su sai su je su yace kowa ya faɗi bukatar shi a duniya a biya kowa ya faɗi bukatar shi wani ya ce gida ne bai da shi a ce an baka wani ya ce ɗan uwan shi aka kama aka fari za a sake shi wani ya ce kaza wani jari wani kaza shi wannan ɗan Najeriya da Allah ya tashi jarabta shi aka ce me kake bukata to bai fama da wannan karamcin ba ya zuwa tattaro mai littattafan da su da ya rubuta a duniya aga wannan Allah ya sa da rabo mai yawa kamata ya ce a gina mishi wani markar wata tsanta wanda za a amfana a shayin ce ya ga fule sun gaisa kuma ko ba komai tun a nan duniya ya ga falalar ne farkon gaba an gane ko Allah ke muke mu ba mamaki mu ma wata rana nan ce tun ma sallah tsawon gaba mota guda ya ba ɗauki mota guda na na taɓa yin haka amurkan na manta menai na na Allahu akbar to gaskiya ni na mamanta eh da yan wa yake cewa ni ma na taba yin haka nace duk wanda suke tsohon gaba na raba su littattafai to Allah ka taimake mu sannan jama'a musulmi ko ma masu hali ku dinga yin haka kuna ganewa haka kawai wata rana kawai ka zo masallaci duk wanda yake tsohon gaba dubu biyar za ka yi mamaki kada gan shi ba komai ba wallahi ka karfafi mai sallar na farko sallar da tsawon gaba na ga wannan cikin fadi a saudiya akwai da zai zo masallaci kafin kowa ya zo sai ya ɗibi ƙwararren masallaci kawai sai ya buɗe sai ya sa dala ɗari a ciki sai ya ɗauko wani ƙwararren sai ya haka dala ɗari sai ya aji sai ya rufe sai ya rufe duk wanda ya zo kasan Kur'ani yana da wata dabi'a in akwai takarda da kayan haka ina zai fara buɗewa? can gurin zai buɗe. to wannan ya sa mutane karatun al alkur'ani wani ma ya zo ya saka sai ya buku ɗaya duka yau su akwai uslubi daban-daban da ke sa mutane su yi aikin alkai da aka abin da girmama masu sallah a tsawon gaba ko ba komai a yi musu addu'a inda halin kyauta a yi musu umma ba ko ba ba a yi musu bari Allah ya yi musu Allah ka ba mu ikon kiyayewa na a a nan Najeriya ne ba za ka ɗauka ba ai da ka gani kai ka san kyauta haka baya Saudiya da ka zo kofar gidanka ka ga buhun shinkafa ka ga rabin rago ka ga jarkan man gyaɗa ko tambaya ba za ka yi ba da ɗabi'ar mutanen garin su ba sa wai su ba ka kyauta wai su ka ba sa yi wani in ya tashi maka kyauta zai ware dubu ɗari misali na Najeriya banjar sai ya kalli wa ya zo da takalmi ko ba shi sai ya soka da kafata ta kafa ta ji tudu ba za ka ba kana gani kawai haka za ka yi kauta abin na na na na na na na na Na. Na. Na. Na. da Na. Na. Na. Na. Na.

na wallahi kare guda mal guda guda wallahi har shi <laughs> yanzu duk masallacin nan aka yi kokari ne za a ba su fa guda larabawa suna da halin karamci duk wanda ya san balarabe ya san shi halin karamci ka je a ce za a baka naman sallah shi ya dauka a leda za a bashi sa aka domin shi balarabe bai cin kai bai cin hanji kayan ciki bai ci to kaji fa ya yanka ya cire kan da kafafu da kayan ciki ya ba shi son gaba daya akwai masu karamci da aka ayyukan alkhairi mai yawai kai Allah ka ba mu ikon kiyayewa da shi kuma wannan babu zai karantar da mu a cikin musulmi wadanda suka fi kowa falala man yusalli fi safil awwal wanda yake yin sallah a tsawon gaba rawa muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce khairu sufufin rijali mafi alkhairin tsawon maza awwaluha shine tsawo na farko wa sharruha akhiruha mafi sharrin tsawon maza shine na baya wa khairu sufufin nisa'i mafi alkhairin tsawon mata akhiruha shine wa khairu sufufin nisa'i mafi alherin tsawon mata akhiruha na karshe wa sharruha awwaluha mafi sharri na farko malamai suka ce mai isa sharrin mafi sharrin tsohon maza ya zama shi ne na ƙarshe mafi sharrin tsohon mata ya zama na farko saboda duk inda aka haɗu maza da mata wanda ya zama na ƙarshe a maza zai zama yana kusa da wa mata tsawon da ya zama na farko na mata zai zama yana kusa da wa maza to shi sa aka ce tsohon mata mafi sharri shine na gaba mafi alkhairi shine wanne na baya abinda ya sa tsohon baya ya zama mafi alkhairi ga mata saboda na bayan ya yi nesa da wa maza don haka da kaji hanke sharrin tsohon mata na gaba ana nufin in za su haɗu maza da mata kun gani in za su haɗu maza da mata amma idan ya zama mata ne zalla to na farko shi ya fi alkhairi kun gani na farko shi ya fi alkhairi amma in maza da mata ne to wanda ya fi alkhairi ga mata shi ne wanne na ƙarshe su ko maza su kaɗai ne mafi alkhairi a gaba su da mata ne mafi alkhairi a gaba an fahimci wannan da kyau wannan hadisi yana nuna mana ana son yawaita yin aikin alkhairi da gaggawa zuwa tsawon gaba kuma ya nuna waɗanda suke sallah a tsawon gaba sun fi sauran masu sallah alkhairi da falala sannan wannan hadisi yana nuna mana alhaqqu ala adami al-ikhtilaf bayna ar-rijal nisa musulunci bai son shafuduwa tsakanin maza da mata wa kullama kanat al-mar'atu ba'ida an majalisin rijali kana aslah duk lokacin da mace ta zama ta can ƙarshe in aka hada su da maza to wannan ya fi zaman mata zaman lafiya wa asali da ya kuma zai sa ta zama mai tsoron Allah ita mace da kake ganin ta tana da saurin samu in je kamar ka na shiga cikin maza ko za ka ta fara mace yanzu nan duk wahalar abu duk kasar abu in ta yi ɗaya biyu uku sai zama mata ciki kan kan gane mace tana da sabo a wajen haihuwa ka kalli irin musifar da mata suke sha wajen haihuwa wata ta kwana uku tana naƙuda wata a yi mata operation wata sai an sa mata muciya a baki wata a makure ta wata a danne ta sannan ta haihu amma ina mai tabbatar maka tana yaye ta manta da wancan wahala in ma ba ta samu ciki ba sai ka ga tana cewa ko oh, har yanzu ba a samu wa a yi mana addu'a to haka mata su idan ba ta tana shiga cikin maza sai ka ga ta zama kamar namiji ta cire hijabi ta yi magana da shi su saba to kar ka bar mata ka tana shakuduwa da ainihin maza matukar ba muharramanta ba kai ko haramanta. akwai iyakan mace akwai abin da bai kamata ta shakudu da da maza ba ko da ƴan uwarta ne tsakaninta da mata ƴan uwarta matsala ce mai sauki Allah ka dace da falala ta gaba fadlus tasmiyati sufufi falala ta ne ta tsahuci في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه Anas ɗan Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawu sufufakum ku daidaita sauhunku fa inna taswiyata sufufi domin daidaita tsauhu min iqamati sala yana daga cikin tsayuwar sallah idan sallah ta bokade sahu bai miƙe ba to sallar bata gama cika ba an gane ko ma'ana min ai tamaniya wa kamaliya idan sahu ya cika to sallah ta cika kuma ta kammala روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم راجعي أيديكم كأنها أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا وقال ما لي أراكم آه، ما لي أراكم إذين ما لي أراكم إذين قال ثم خرج علينا وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف صلى الله عليه وسلم إمام مسلم يروي حديث لجابر بن سمرة Karaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa kana ya fito fa kana sai mali araikum rafi aidikum Annabi ya ce bi san tar da kukuna da daga annayen ku ka anna asnabu khayli kamar wato bindin dawakai wato in aka ke. khayr shumsin dawakan da ba sa iya natsuwa ko sa akwai dokin da ko daure shi aka yi sai ga ya ka yana ya kada nan be kamar ka ce dokin polo kaga dokin polo ai doki ne mai kazar kazar ko to sai annabi ya ce me kisa kuke yin haka a sallah ma'ana a sallah ana daga hannu ko ba a daga hannu a ina ke daga hannu da ina kuma in za a yi ruku ko za a dago da sauransu to amma ta shi annabi ce mai yasa na kuna daga hannu ma'ana annabi ya ba su umarni su yi ko su dena su bari abinda annabi ya hana ku daga hannu wajen sallama sallah wani idan yana tahiya tahiyatu lillah at-tayyibatu was-salawatu in ya kare sam in zai sallama sai da ya haka ko ba ko ba ko ba ko suna yin haka to dole kaga ya zo tahiya zai sallama yayi haka to bai koyi sallah a makaranta ba wanda ya koyi sallah a makaranta bai yi haka annabi ya haɗa haka an gane ko idan mutum zai yi sallah in zai sallama sallah baya wannan daga hannun an gane ko wani haka za ka yi haka irin fanfanfan an gama shi ke na an da an kaji to ba a haka annabi ya ce me yasa kuke haka kamar dawakan polo dawakan da ba sa natsuwa an gane ko sai annabi ya ce uskunu fi sala annabi yake ku nutsu a sallah in za ka yi sallah ka nutsu gudun tariya da ma musulmi ba ni sallah da sallah sai da suka rawaito mana ya annabi ya yake kaga idan za ka yi tariya waɗannan ƴan yatsunka guda hudu kana ƙwasa sun wutsa da shinsar da binsa kana ƙwasa su haka Ibrahim za ka ɗaura shi a kai in aka ce Ibrahim shine wannan babban dan yatsa wusa na tsakiya da binsar waɗannan wannan shine sabbaba ko sabba wasu malaman suka ce waɗannan ƴan yatsun guda uku kuna ganin su za ku lankwasa wannan ka ɗaura a kai ko kuma ka ɗaura haka ɗan yatsa babba shine ake miƙarwa to menene duka fuka haku sun yi intifaki a kan in kana tahiya ɗan yatsanka kana nikar da shi amma sun yi sabani game da kada ɗan yatsa wasu suka ce na farko ne annabi ya ce wannan ɗan yatsar ya fi karfe zafi da shaidan wannan ɗan kamar kana tara shaidan da ya kawo maka hari kuma in kana kada ɗan yatsa kamar bulala kake kana dukan shi da roji ko fangir karfan jini to sai wasu malamai suke cewa shi daga ɗan yatsa an yi tifaki a kai jamhurin malamai sun yi tifaki a kan ɗagawa amma kaɗawa malaman malikiya ko wasu daga cikin malaman malikiya suka ce ana kaɗawa ne a lokacin da ka zo a tashahu tahiyatu lillah dan ya tsaka na sai azzaki ya tsaka kwalli ba su assalamu alaihi ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lokacin zaka kara amma shehu albani allah ya mishi rahama a cikin sifatu salah yace ana kada dan yafa tun daga farkon tayya har a tsallai tun daga farko har a sallar kuna ganewa duk wanda kaga yana yin sallah kaga ya miƙar da ya san shi ya yi daidai da sunna kadawa ziyada ne ƙari da aka in so samu ne in kana ta ya ka dinga kada ɗan yatsar ka shi karan kanshi kada ɗan yatsan malamai sai da suka koya mana kadawa ake yi motsawa ko sama da kafa ta wani za ga haka yake yi haka sama da kafa ko to ba haka ake yi ba dama da hagu ake kuna ganewa dama da hagu ake yi idan ana sallah wajen kada dan yatsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bulala ce da shaytanin aljani wanda yake mana wasa da sallah amma wannan abin da ake mutum in ya gama sai ya kaga wani haka to shi wannan ba a karatu yake ba kun fahimci wannan da kyau da haka annabi ya ce me yasa kuke haka ku dena yace سيراوي kharaja alaina wata rana sai annabi ya fito fara ana halakan sai ganmu, wato mun yi halka halka mun warware wannan a can wancan a can wancan a can faƙari sai annabi ya ce mali a rakun izi ya aka yi na ganku kun warwatse wannan a nan wannan yana can ma'ana annabi sai ya hana kurar rabuwa ƙada sai ya ce sun makaraja arena sai annabi ya fito ya sa da mu faƙari sai ya ce alata sufuna Mai isa ba za ku dinga yin tsawo ba kamata sufful mala'ikatu inda rabbiya kamar yadda mala'iku suke yin tsawo a gaban ubangijinsu munaka mala'ikun Allah tsawo suke a gaban Allah fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah ah, ina ne wa kaifata kaifa tasuffu almala'ikatu inda rabbiha wasu mala'iku yaya suke yin tsawo a gaban a gurin ubangijinsu ƙwarin sai annabi ya ce timmuna sufufan uwal mala'iku suna cika tsawon tsawon farko waya tara suna kuma suna daidaituwa suna gama junansu <clears throat> fi tsafi a gurin tsawo da aka su mala'ikun Allah haka suke in aka zo tsawon farko to ba a kafa na biyu sai ya cika ba a kafa na uku sai na biyu ya cika kuma su kansu mala'iku sun makar su kira da suka ce wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu musabbihuna mu su mala'iku in ji mala'iku mu ne masu yin sahu a gaban Allah wa inna la nahnu as-safuna wa inna la nahnu huna, kuma lalle mu mala'iku in ji su mala'iku kuma fi ma Allah tasbihi da ana son yin sahu sai dai malamai sun yi sabani game da sauhu yaya ake daidaita sauhu mun taɓa yin karatun nan idan aka zo sallah ta ina ake fara kama sauhu malamai sun yi zance biyu suka ce sauhu wasu suka ce ana fara sauhu ne a tsakiyar liman daga dama zuwa ƙarshe wasu suka ce ana fara sauhu ne daga ɓangaren dama a yi hagu duk malamai sun yi maganganu ni abin da na zama da kowa da shi shi ne idan za a yi ƙauhu ka zo ka da ƙauhun farko ya cika in za ka kafa to kafa kafa a tsakiyar liman sai ku yi dama duk wanda yake cewa a je farko can a kafo yana faɗa ne in za a yi falla a masallaci ne, in za a yi falla a masallaci a dokar daji to ta ina ne za ka kafo tsohu in babu boda ka ga baka da inda za ka tsaya da haka inda ya fi dacewa in za a yi sallah tsohon farko ya cika to tsohu na biyu a fara daga ina daga tsakiya ɓangaren damar liman a yi haka wasu kuma suka ci a idan ɗaya ya tsaya a damar liman to wani kuma ya tsaya a hagu shi wani a dama wani a hagu har sai an cika dama a cika hagu amma dai ni na fi natsuwa ka tsaya a ɓangaren dama domin akwai hadisi ban sani ba ko za mu samu karanta shi Maza Allah yadda ce Allah da malaiku suna yin salati ga 'yan tsohon farko to akwai hadisin da ya nuna kuma suna yin salati ga 'yan daman liman ga wane yan bangaren daman liman to da haka kuma malaiku suna daidaita sauhu sannan kuma ba sa yin sauhu na biyu sai na farko ya cika ba sa yin na uku sai na biyu ya cika Allah ka taimake mu sannan suna gama jikinsu ba sa barin furaci in aka ce furaci shine kafa kafa an gane ko a daidaita tsohu haka da ya tabbata a shari'a روى البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا fa’inni a rakun min wara ibari sallallahu alaihi wasallam. Ana tsammani ke cewa annabi ce, ƙwada ce, ku ƙimati tsalasu, an tsaye da tsalla fa aka bada alayyana rasun lai tsallari tsallar da yaji bayan an daidai da tsalla, kama annabi zai kafar da tsalla ko sai annabi ya juyo. Ma'ana an gama daidai da tsawo ko? Annabi ya juya ya kalli gabas. sai kuma ga ya juyo ya bar gabas din ya dawo ya kalli ma eh, sahabbai faƙada sai ce musu a sufufakum ko ku tsaye da ku yanda ya kamata wa tarasu kuma ku manne da juna ku yi tsaye da juna fa in arakum a min wara ibari annabi ce domin ina ganin ku ta bayan bayana sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya bambanta da mu idan annabi yana sallah yadda yake ganin gaban shi kai ke ganin bayan shi wani ta fi abin da annabi yake manta da shi wanda kuma a aqidar ahlus sunna annabi yana gani ne ta gaba ta baya a sallah amma sufaye da yan dariƙa suna ganin annabi yana kallo a ko'ina wannan kun ba daidai ba inda za ka gane annabi bai kallo ta bayan shi sai a sallah an je yakin kudu ko ba a je ba kafirai sun biyo ta bayan annabi sun fasa mai kai ko ba su fasa mai kai ba to inda annabi yana gani ta baya zai bari a zazo a fasa mai kai a ji mai ciwo da haka annabi yana gani ta baya amma yaushe Allah na ta salla ba sallah baya ne shi yasa aka salla ba sallah ma sai ya waigo ya kalli mutane face to face amma a cikin sallah akwai ruwa ya ta na sai da aka daidai wani ne dan bankari haka ka san zai ma liman biyayya ne ko ana yana zuyawa sai ya bokar sai annabi ce ku gyara masu sauhu a sallah mutum kala biyu akwai wanda halitta shi a bankara take ko kirjin shi ko kafa shi ko kibar shi Ko irin waɗannan ana haƙuri da su ne da muhaza in aka ce muhaza daura a taitu amma wanda Allah ya halitta shi a mike. na kusa da shi a miƙe su haku da yawa waɗanda suke kuskure wurin daidaita sahu sai su ce wai dole sai an hada diddige da jirgige akwai wanda in ka ce wai ya hada diddige da diddige sahun bankarewa zai kuna ganewa saboda zubin halittar shi da haka akwai wanda in aka zo sallah abinda ake bukata setin kafa shi ya zama setin kafarwa na kusa da shi domin wanda Allah ya yi wa ƙafafuwan shi a haka kuna tare da ni dele ta faunin shi in ya haɗu da wanda Allah ya yi wa ƙafafuwan shi a haka za su zama ɗaya wanda kuma Allah ya yi ƙafafuwan shi a tsaye shi wannan hukuncin shi daban ko da haka idan aka zo sauhu wanda Allah ya sa kafar shi a haka take to in ka ce waye haka to za a waye gari kuma haka zai madadin abin ya gyaru sai ya sai ya faɗi ina fata an gani don haka yana da alaƙa da halitta kuma idan ka kalli mutane kashi ɗari musa ɗari kafafuwan su haka yake kai kanka yanzu ka zai da kafar kake ba sai ka duba yanzu ko ni da nake muku ga yadda kafa ta take ban taɓa sanin haka kafa ta take ba sai na wani ɗalibi na yana tsokana na a makaranta ne ina kewayen makaranta sai na tar da wani aji ba malami sai na leko ta baya sai na gwanda ɗalibi ya tashi sai ce bari muku yadda malam wani yake karantarwa ba ko wani malam ibrahim mai murya in zai karatu sai ya yi wani haka sai ya buɗe murya sai ya yi haka ya buɗe murya wanda meniya yana wai kwaikwayon wa malamin da ya gaba ta ce yi mana na malam wani sai aka yi yi mana na malam wani aka yi da yanci Allah karfa mun asiri kan aikata kula ina da fasotin jan an ce yi mana na malam shi aiki kawai sai na ga yaro kawai ya fita sai ya fara wata tafiya a bangare bangare bangare bangare wai haka nake tafiya take inna lillahi kuma wallahi ban taba sanin haka nake tafiya ba a duniya sai da na duba tafiya ta na gani nake oh, oh karantarwa ikon Allah abinda kake koyar da yaro daban abinda yake koya da kai har tafiya ta yake dauka kuna ganewa to da a halittu kowa da yadda Allah ya yi wani kafa shi a bankare wani a wani a miƙe da kan aka zo sahu dai liman ya tabbatar da shi yasa lokaci za ka ji an ce al'aqdamu bil aqdam al-mankib bil in kafafuwa suka ki haduwa to me ake so ya hadu kafada idan ka ce wai yanzu za ka haɗa kafada dogo daga jerin idan dogo da ne suka haɗu su ba za su haɗu ba to yanzu me ya kamata ka mai da hankali kafa kuna ganewa idan kafa ta ke haɗuwa sai a yi la'akari da mai kafaɗa in kafaɗa ya ke haɗuwa a yi la'akari da mai kyarji kuna ganewa da haka shi sa annabi idan ya zo sai ya shafa kyarji idan ya zama a sauhun wani ya gokare wani ya tankware wani ya yi sama wani ya yi kafa to annabi yankan duba abubuwa da yawa yakan lura da kafaɗu yakan lura da mai ƙafafu yakan lura da mai ƙirji abinda ake bukata da ya zama ne shi sahun sallah ba fare su sojoji ba ne sojoji ne in za su yi fare su sai an fidda tsawon kowa kuna ganewa sai an tabbatar da tsawon ku ɗaya wanda ba su kai ku tsawo ba layin su daban wanda ba su kai ku ba layin su daban zabga zabga kamar fulawaya layin su daban to za a masallaci wanda ya rufar shi ne kawai mai sauhu an gane ko to da aka haka annabi da ya Sallah, haka yake daidaita sauhun mu in muna sallah ce ina ganin ku ta baya muka ce yaushe ne annabi yake gani na baya a cikin sallah وفي رواية للبخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي أقيموا صفوفكم قدير صوم قدير تصومكم فإني أراكم من وراء ظهري دومين أدنك تباين بايانا وكان أحدنا يلزق منكبيه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ɗaya daga cikin akan same shi ya ainihin bokare ko ya bankare ko ya karkatar da kafada shi akan kafada dan uwan shi da diddigen shi da diddigen dan uwansa sai aka ce ku yi kokari ku daidaita ku zama daidai da daidai rawa muslim an al-bara ibn azib qala kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muna yin sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi sahabbai suna so za su yi sallah su zama a bangaren daman annabi me yasa suke son haka yuqbilu alaina yawjihi annabi idan zai yi sallama sai ya waigo ya kalli fuskar a wajen sallama annabi yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuya gaba daya har ya iya hangowa wadanda suke mai bangaren ainihin daman shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka sahabbai sai suna sha'awar idan za su yi sallah su zama a ɓangaren dama annabi domin idan annabi ya waigo ya musu sallama kai tsaye kuma annabi ya kasance dama in ya gama sallah yakan waigo ma ya kalli ma musu gaba ɗaya amma suna samun albarkar sallamar annabi ne a lokacin sallah da haka sun fifita yin tsalla a ɓangaren dama da aka wannan karatun yana nuna mana fiye da za ka zama a tsawon gaba a tsawon gaban ma ɓangaren dama in da ba ta samu ba sai a koma hagu in na farko bai samu ba a zama tsawo na biyu in na biyu bai samu ba a zama tsawo na uku in na uku bai samu ba to a zama na hudu kuma ku gane wanda ya tsalla a tsawo na hudu ya fi wanda ya na biyar wanda ya na biyar ya fi wanda ya na bakwai wanda ya na bakwai ya fi wanda ya na goma wanda ya a cikin masallaci ya fi wanda ya a haramun masallaci kuna ganewa gwargwadon kusancin ka da liman gwargwadon alkhairin da za ka samu a sallah Allah nake roƙo ya dace da mu ya ɗaura mu akan abin da yake so ya je da shi da zafarta mana zuban mu Allah ka sa dukan mu yan aljanna ne abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada muka kuskure Allah zafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika shir Allah ila ila'anta, astagfirku a cibili ka, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.